da lama su kallon mu barkan mu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci idan kuna biye da mu a cikin shirin a nasura ashiru sharif ya fara a wato bayyana mana makasudin wannan taro da aka yi a kwanakin baya dalilan da ya sa ma aka wato kawo shi wannan taro dan kuma lalle a inda in kuna biye da mu wata rana ya taba bayyana cewar wani akwai wani shirye-shirye da suke ta na kawo kuma watanni bayani kaɗan kafin taro din ya bayyana mana cewar ya haska mana irin wato shirye-shiryen da suke wanda shirye-shiryen ma ya yi nisa a wancan lokacin na gudanar da shi wannan taro din kuma kamar yadda ya mana gyara a farko na cewar kamar yadda ake bayyana ba fa kungiyar da tijan arewa ne ta kira wannan taron ko kuma ta ɗauki nauyin wannan taro din ba kungiyar su ne ta gamayyar kungiyar kungiyoyin arewacin najeriya suka kira wannan taro din kamar yadda aka sani to ranka da barkamu da dawowa to sai muka ga matsala ta biyu shine wato babu wani wato manhaja na'am wato a turanci ka ce policy mm. na tsarin yadda ake wannan yakin tsakanin gwamnati da waɗannan 'yan ta'adda da wancan 'yan tawaye da waɗannan masu faɗa na na'am sai muka ga cewa ya kamata ce an samar da wata manhaja guda ɗaya wacce da gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi da ƙananan hukumomi gaba ɗaya za su haɗu a kan wannan manhaja za a ci gaba da wannan yaƙi-yaƙi a kowane san bangare na arewacin najeriya ba gwamnatin tarayya kaɗai ba eh, kuma ya zamanto akwai fahimta ya zamanto akwai fahimta domin a cikin abin da muka gano muka gano akwai rashin fahimta ma na abubuwan tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi hmm. misali za ka ji gwamnatin tarayya tana magana tana kwadon sulhu da wasu yawancin yan ta'addan nan gwamnatin jihohi suna cewa su ba sai da su su ma sani ba a wasu gwamnatin jihohi suna cewa su suna so su yi sulhu wasu suna cewa su ba za su yi sulhu kwarai da gaske ga ba shi wa a tafi haka eh, disare daban-daban sannan hudunsu muka gano wato matsala ta cin hanci da zagon ƙasa a cikin shi yaƙi da wannan wasu dai ba sa son abin ya ƙare eh, saboda ai an bar abin ya ɗau shekaru yau ba shekara kusan goma sha uku ana cikin wannan al'amarin daga dubu biyu da sha ɗaya zuwa yanzu so da haka mutane da dama sun mai da wannan tashin hankali ita ce mahanyar samun abincinsu an sama daga gurbatattu daga jami'an tsaro da suke ba wa yaran bayanai na sirri in za a je maka su tunda kaga an kama ba ɗaya ba biyu ba an kama daga jami'an tsaro suna saida musu da harshashi ko abin sannan an kama daga cikin farar hula masu musu safaran makamai sannan an kama daga cikin farar hula kama daga kan masu mukami na sharauta ta gargajiya hmm. masu unguwanni ko daga wanda har an ciccire wasu sakamakon ana ganin haɗin bakin su tsakani sannan mutanen gari akwai masu musu wato safara kayan abinci man fetur da wasu da magunguna da kwaya hmm. da suke amfani da shi so kaga wannan da abubuwan duk masu ci da wani abubuwan ba za su so wannan abin ya kawo ƙarshe ba sannan na karshen su akwai zargi mai karfi ga hukumomi kan cewar ba su mai da hankali akan abun ba yadda ya kamata za su sa kuɗi a kai amma ba sa bin abin dalla-dalla su bi diddigin kuɗaɗe su tabbatar an kashe su a bisa tsarin da aka ce an kashe ba a kyautata su jami'an tsaron da suke yakar wannan abin ba a kyautata albashinsu da allowance ba to da muka yi wannan tunani sai muka ruhu su jami'an gwamnatin tarayya muka nuna musu ga matsalar inda take bahasin da muka yi muna ganin ya kamata a ce a yi wani abu a kai to duka suka yadda cewa duk wanda matsalar da ka faɗa gaskiya ne akwai su sun fito mu a matsayin mu na 'yan ƙasa da mm. abin da ya dame mu za mu zo muku wani tsari za mu kawo muku wani wani tsari wani manhaja kamata da gwamnatin tarayya da ta jiha da ƙananan hukumi da mu al'umma gaba ɗaya mm. haɗu gaba ɗaya a kai a aiki tare kowa ya kawo tasa gudunmawa domin shi yakin a ce gwamnati ake tani ta kaɗai ta ma ba za ta ba zai yi ba za a yi nasara bai da ake bukata sai ka shigo da al'umma ciki akwai rawar da 'yan jarida za su taka a cikin wannan faɗin da ake domin kassara su wannan 'yan tawaye ko ilmantar da su da kuma kassara su a cikin yakin da kuma karfafa 'yan ƙasa mm. su daɗa ba da haɗin kai wajen abin sai ka samu ɗan jarida a ciki kana buƙatar sarakuna da dagatai da hakimai da masu unguwanni domin ta kansu ne za ka samu wato dalilin da ya haddasa wannan abubuwan da kuma hanyar da suke kallon za a iya maganta musu yanzu misali matsalar da take shinkafi ko kuma shinkafi ba ɗaya bace da matsalar da take kwanta gora ko kagara karamar kuma kagara ka fahimci abin da ke nufi hmm. sai da ka kana buƙatar al'umma sannan ƙungiyoyi irin namu kana bukatar su saboda akwai gurin da za a zo a ce ana magana a zo a sulhunta tsakanin gwamnati da waɗannan 'yan ta'adda sun sai kai su in da gwamnati ko 'yan siyasa ba za su yadda a yi magana ba 'yan siyasa ba su da alkawari ba sa cika alkawari hmm. ka gani hmm. suna ka to sai an samu al'umma malamai suna da wato wato muhimmiyar da su taka a ciki wannan fitina da ake ci to sai muka ce da su za mu ga sai suka ce to mun yadda ku je ku kawo in kun kawo a wari a ce mu ne ake so mu a gaban tarayya muka ga shi shugaban mai ba shi wasa shara harkar tsaro sannan muka ga shi ministocin tsaron da su shi shugaban hafsan hafsoshin sojin najeriya muka ga shugaban hukumar yan sanda ta farin kaya alhaji magaji bici hmm. duk muka yi magana da su sannan sai muka bi kuma gwamnonin da a garuruwan su abin ya fi kamari su ma muka zauna da su irin katsina zamfara kebbi niger kaduna da sauransu duk sai suka amince cewa to mun yadda a je a zo da abin da zai hada kan gwamnati da al'umma gaba ɗaya a wannan yakin hmm. to sai muka dawo gida sai muka nemi masana harkar tsaro a arewacin najeriya wanda sun yi aiki a bangarori na tsaro daban-daban da sojan sama da sojan ruwa da sojan ƙasa da ɗan sanda da 'yan sandan farin kaya da jami'an kwastam da immigration saboda ta da ake shigo da makaman nan mm. da hukumar eh, hana safarar miyagun kwayoyi da kuma wasu malaman jami'a da kuma wasu 'yan boko da suka san yadda ake tsara tsare-tsare na a gwamnatance mm. sai muka tara su 'yan arewa ne sai muka ce da su ga abin da muka gano matsalolin da suka sa aka kasa cimma abinda da ake bukata akan rashin tsaron nan arewacin najeriya mm. amma ga abin da muka yi mun magana da gwamnati ga abin da gwamnati suka gaya mana mun magana da gwamnati ga abin da gwamnati suka gaya mana sai mu to muna so ku a matsayin ku na yan arewa da suke da kishi ku taimaka mu zauna a fitan musu da wannan manhaja a je a neme su a ba su mu kuma mu zo mu amfani da namu tsari mu haɗa kan al'umma a gaya za a haɗu gaba ɗaya aiki tare muka kuma zauna da shi ma mai alfarma sarkin musulmi aka yi magana da shi kuma zauna da wasu malamai na addinin musulunci da na kiristanci duk muka zauna da su hmm. to da haka haɗa wannan kwamitin suka to shikenan za mu yi wannan aiki da kuka nema a yi amma muna so mu samu tabbacin gwamnati ta tabbatar da cewar matsalar najeriya ba a fito da tsarin ne wahala ba a aiwatar da tsarin to sai muka sake kewaya duk muka rona da wa'annan shugabannin tsaro da gwamnoni sai suka yi cewa to in an yi abin ma a kafa kwamitin da zai sa ido wajen aiwatar da tabbatar da an aiwatar da abubuwan da suka fito daga wannan abu to bayan sun ɗauki wata uku suna ta nazari suna ta duk wasu takardu da aka yi a baya na harkar boko haram da wannan bandit din da magana makiyaya da manoma da rigigimu irin na addini da na siyasa da suke north central state duk aka kawo suka duba sannan suka amfani da kwakwalwarsu da sansu aka fara fidda ita wannan jadawali da za mu ke kallon zai amfani da shi hmm. to bayan sun yi report na farko sai aka ce to a kirawo wannan taro don a samu wato bangarori da dama na al'umma su shigo hmm. su ba mu shawarwarin su mu ji so inda abinda ba mu tunani ba a wancan takarda ta karshen ta wasu su fito da shi daga nan sannan a kirawo manyan jami'an tsaro da suka da su aka fara harkar sha'anin tsaro a ƙasar nan hmm. aka kirawo irinsu a kirawo 'yan jarida a kira malamai aka kira biyu in ka kula da taron shi samta su suka kaddara kamar taron na dattijai saboda an ɗebo kowane bangare na al'umma an kirawo su sannan muka ba da dama cewa ga mutanen da suke kasashen waje da wanda ba za su iya zuwa gurin taron nan ba ga ta hanyar da za su iya rubuto mana shawarwarinsu su tura mana da su mm. to mun samu takarda ta kai daban-daban ta kai 237 wanda mutane suka rubuto suka aiko hmm. banda wanda suka kawo mana gurin suka ajiye suka bamu suka ce to ga sha'a rubuce suka bamu to sai muka tattara duk wannan bayanai yanzu muka sa kwamiti guda uku na masana hmm. suka zauna suka tace suke ɗaɗɗebe duk abin da aka haɗa domin a gyara a sa a cikin waccan takarda domin a gaskiyar magana wasu mutanen sun ka abubuwa na musamman da ba mu taɓo su ba mm. tun daga yadda za a yi magana sai an yaƙi talauci a cikin al'amarin nan ga yadda za a yaƙi cin hancin a cikin eh, taswirar eh, aikin gwamnatin da sauransu duk an kawo su da sauransu da yadda idan ba a gyara ilimi an fifita harkar noma ba an sauƙaƙa eh, kayan noma taki da sauransu da waye an kuma sikiwarin kasar ba abin ba zai samu ba mm. to shine di yanzu mun kammala jiya sai a jiya aka kawo rahoton guda ɗaya wanda yanzu kuma za mu zo mu daddatsa shi a cire gwamnatin tarayya abubuwan da ake bukata da gurinta a cire gwamnati abin da ake bukata da gurinsu a cirewa ƙananan hukumomi sannan a cirewa malaman addini da 'yan jarida da ƙungiyoyin namu da kuma tsari da aka kawo ta yadda al'umma za su taru ba gwamnati kaɗai ba a taimakawa irin mutanen da aka tarwatsa su sakamakon wannan fitintinu da yara marayu da aka bari hmm. ba ba tunanin ga zawarawa ilimi ga zawara da sauransu to duk an kawo tsare tsare to yanzu shine muke sa ran in Allah da nan da kwana goma sun kammala an kammala wannan Allah da daga nan zuwa 25 ga wata komai mun kammala shi to shine za mu miƙa wa kowa nasa sannan mu fara aiwatar da abubuwan da aka tsara din wannan shine kaji makasudin taron da kuma abin da taron yake yi na masha Allah daga ƙarshe akan kafin mu karkare wannan bangaren ya kake kallon tasirin shi wannan taro da kuka yi to magana ta gaskiya abin da ya da karfafa mana gwiwa shine hmm. yadda muka ga cewar su gwamnatin tarayya suna kallon kamar gwamnoni ne ba su ba da haɗin kai da ya kamata ba su kuma gwamnati suna kallon kama a gwamnatin tarayya ce take jan kafa a mm. wasu abubuwan an zo na magana tsarana to sai gashi wannan karan dukkaninsu kowa ya nuna damuwarsa ya nuna cewa shi a shirye yake a haɗu a zuwa aiki tare da kuma suka ce eh wannan tsarin da kuka zo da shi ba a taɓa zuwa da shi ba mm. ana faɗi a baki a ce harkar tsaro ta kowa ce amma ba a zo an tsara ba a gwamnatance ko a kungiyance ku irin kungiyoyin naku a ce to mu mutane ga abin da ya kamata ne yan kasa gwamnati ga abin da ya kamata ce ba a taba irin wannan ba so da haka yanzu an zo da tsarin da wanda bai yi nasa ba za a gana ce wani ne bai ba so da haka wani ne yake yi wa abin nan zagon kasa zagon kasa sannan ka kalli gwamnonin da muka gayyata gwamna goma sha uku muka gayyata wanda su ne muka yarda cewar suna da matsaloli a jihohinsu na rashin tsaron nan a cikin gwamna sha uku da muka gwamna goma sha ɗaya ne ya zo wajen masha Allah biyu ne ba samu zuwa eh kuma sun aiko da dalilin da ya sa ba samu zuwa ba sannan ka kula duk wata hukuma ta tsaro ta ƙasar nan ta halarci gurin hmm. sojoji ga ministocin tsaro sun zo ga hafsan hafsan sojoji ya zo ga na kasa gaba ɗaya chief of defense staff wanda kana kalla ya bada ma kasida a gurin da gaske sannan sojan sama sojan ruwa sojan eh, hafsan hafsan sojan ƙasa hmm. kowannen su ya turo wanda ya zauna a madadinsa tun da chief of defense staff na gurin sannan hukumar shugaban yan sanda ya turo sannan shugaban leƙen asiri yan eh, sandan farin kaya ya turo hmm. masu harkar kwaya sun aiko da wakilcinsu kowa ya kawo wakilcinsa hmm. to wannan abin shi ya sa mu muke kallon cewar akwai sauyi sannan gwamnonin nan yadda suka nuna damuwarsu da ai sauri ma a ce yau ga nasu bangaren ayyukan da za su yi hmm. ya nuna mana cewar a halin da ake ciki yanzu su ma abin ya dame su suke a ga yadda za a yi maganin sa haka ita gwamnatin tarayya din ita ma ta damu hmm. ta nuna cewa so kaga tunda muka wannan hmm. mu abin da ya karfafe mu kenan sannan a ƙarshe mu a tunanin mu. da mun ba kowa nasa mu za mu kama nama aikin da aka ba mu a matsayin mu na al'umma gadangada wanda in sun ga mun ɗauki namu mu gadangada muna muna ganin su ma za su mai da hankali akai kai kuma sun yarda cewar mu zo mu kafa kwamitin sa ido akan abin kowa ya kawo wakilinsa a ciki a sa ido a ga yadda kowa yana yin abin da aka ce yanzu a tsarin da muke so su suka yi duk sati biyu a zauna a review a kalli sati biyu abinda aka ce kowa ga aikin da zai a wannan sati ya yi ko bai yi ba tafa ka gani hmm. so ka ga yanzu ai baka da hanzari da za ka ce akwai wanda ciwar ba da gaske yake ba sai in an zo an fara to shine za ka iya cewa a'a wani amma mu a yanzu hmm. mu a yadda muke kallo gwamnonin sun tashi tsaye a shirye kuma sun haɗa kansu har sun ba mu rana su yanzu suke jira mu kawo musu rahotansu gaba ɗaya za mu ba su yanzu a gobe za mu gana da sarkin musulmi ya tara tararo na sarakunan arewan gaba ɗayansu manyan za mu kai musu nasu za mu je mu magana da su a gobe a kan sofa da suka ban mu daga lokacin zuwa yanzu irin ci gaban da aka samu so shi sa ka ga muna da kwanciyar hankali ko muna roƙon 'yan ƙasa su taimaka mana da abuwa ubangiji Allah ya riko da hannun dukkanin wanda abin ya shafe shi a ciki ya yadda aka sa ba wai yin nasu ba ne a'a mun san yin da gurin Allah ya to ubangiji Allah ya jan gora ya bamu ikon kawar da wannan abu da ya dame mai kauda mana shi masha Allah wani zaman lafiya na to su kuma al'umma ku 'yan ƙasa wanda su ba ma'aikatan gwamnati bane ba jami'an tsaro bane ba komai bane su talakawan ƙasa ne 'yan ƙasa ne menene gudumawa su a cikin wannan duka muna da shi za a zo wajen eh, baka ji na gaya maka ba yanzu kamar mu mm, mu da wannan kwamiti da muka kafa na tsaro akwai ayyuka da aka hada zami mm. tare da sarakuna da malaman addini mm. da ƙungiyoyi irin na masu sufurin mota da babura mm. da manoma da makiyaya ta inda munan akwai abubuwan da yake kasan magana ce ta tsoro akwai abubuwan da suke maganganu ne na sirri da in ka faɗe su mm. to ka ba wa shi abokin adawa taka kofar da zai yaƙe ka amma mun yi tsarin da in Allah ya da duk wata hanya da ake bi ake iza wannan wutar ko ake wa gwamnatin zagon kasa ko su jami'an wasu ake haɗa kai da su a zagon ƙasa duk sai mun fito da ita kuma za a dinga san da gwamnati to ga daga inda ake samun zagon ƙasa daga ɓangaren ku mu ma daga ɓangaren mu na al'umma za mu fudda daga inda ake samun zagon ƙasa ga waɗanda suke kai kayayyakin abinci ko suke ba da bayanai na sirri ake zuwa ake cin zarafin al'umma to masha Allah baya ga taron ita wannan wato haɗakan ƙungiyoyin arewacin Najeriya kuka yi a baya bar mu leƙa jihar Zamfara a jihar zamfara ta yi koyi da wato ta bi sawon wato jihar katsina wanda jihar katsina bayan shawarwarin da kuka dinga bayarwa wanda mun jima muna tattauna waɗannan batutuwa na cewar a samar da waɗannan 'yan sa kai din to alhamdulillah ga bisa ga bisa ga dukkan alamu wato an karbi wannan shawarwari da bayar ba ga jihar katsina ta kaddamar da 'yan sa kai a jihar katsina a yanzu ga gwamnan jihar zamfara dr dauda lawan dare shi ma ya ansa wannan goron gayyata din tuni har ma an kaddamar samar da waɗannan 'yan sa kai wanda kira su da askaran jihar zamfara ya kake kallon irin waɗannan batutuwa da wanda za su ƙara taimakawa irin wannan abubuwa da kake fitowa da su to da farko na su umma maka gyara hmm. akan yadda kake kiran sunan waɗannan waɗannan ba 'yan sa kai ba ne jami'ai ne na gwamnati ɗaukar su gwamnati ta yi aiki ta yi musu training mm. ta sa aka yi musu horo irin na yaƙi irin na soja sojoji ne suke mm. musu horo sannan gwamnati ɗauke su aiki ta kawo uniform ta basu ta da su da malaman makaranta da malaman asibiti da suke aiki asibitoci mm. da malaman masu aikin eh, kula da tsafta gari duk a layi ɗaya suke ba 'yan sa kai ba ne saboda kiransu da 'yan sa kai eh. zai daɗa kawo fitina a cikin arewacin najeriya saboda shi wannan rigimar da muka shiga ta arewa mm. ta wannan maganar bandi tsakanin rikici da makiyaya da manoma wannan kalmar 'yan sa kai din tana cikin kalmomin da suka haddasa ake kallon fitina ce a ciki saboda lokacin da aka fara rigingimu tsakanin makiyaya da masu noma to manoma sun dinga kafa kungiya ta 'yan sa kai da su makiyaya suka dinga kallon kamar wannan 'yan sa kai sun dinga cin zarafin su ba bisa ka'ida ba so da ka su in ka ce 'yan sa kai sai zaka kamar cewar an koma gidan je ne kamar hukuma ta haɗa kai da wani ɓangare da ake faɗa za a yaki wani ɓangare to ba haka ba nan su kai ba wannan shawara zan baka labari yau wajen shekara tun dubu biyu na sa ran dubu biyu da ashirin ko da ashirin da ɗaya na'am muka rubuta wa gwamnonin arewa shawara muka kuje muka kai musu suna kaduna taro karkashin shugabancin ah, gwamna solomon eh, eh, lalong na tsohon lalong eh, na plato muka ce da su wannan rigimar ya kamata gwamnatin jihohi su zo su kafa wani tsari da za a taimaka wa gwamnatin tarayya jami'an tsaro na ƙasa ɗan sanda da soja a haɗaka da mutanen jiha a ɗauki yara matasa kuma daidai shekarun da gwamnati ta amince a ɗauki jami'an tsaro kasa akwai shekara ce ashirin da uku zuwa ƙasa ake ɗauka aikin soja ko ɗan sanda ko immigration ko irin wani ayyuka hmm. muka ce i must training i must training na soja a zo a haɗa su da jami'an tsaro saboda dalili guda uku dalili na farko jami'an tsaron da ake kawowa da soja da ɗan sanda mm. yanzu misali mu ɗauki faskar lokal gamma ka ɗauko ɗan sanda da sojoji sama da na ƙasar na ruwa ka haɗa su ka ci zo su aiki amma a cikin wannan gaba ɗaya jami'an tsaron da aka sa kamar ka ce mutum hamsin ne a cikin wannan a platoon ɗin ko whatever suka mm. kira shi ko command ɗin to mutum arba'in daga cikinsu gaba ɗaya ma ba daga yankin arewa suke ba har ba su san ma komai game da yankin ba na farko ba sa jin yaren mutanen wurin ba su san al'adun mutanen wajen ba ba su san geography taswira ta hmm. wurin ba so da kai sai an ka kasa zai zo samu guri su rami su kiwo kansu su tsaya sai an ce da su ga yan ta'adda sun zo ƙauye kaza shi ma sai an samu wanda zai zo ya lidin dinsu a je a kai a tafi wannan wajen sai muka ce idan kuka yi wannan a je kowace karamar hukuma a ɗebi yara da suke karamar hukuma da ɗan bafulatani da ɗan bahaushe da ɗan duk wanda yake yankin ku ɗebo su a yi musu training a haɗa su da jami'an ƙananan su aiki kaga su na farko da su da iyayensu wannan masifa take ta shafa suna ji suna gani wasu a cikinsu suka kura suka shiga cikin wa'ancan masu ta'addan don su nema wa kansu mafita da kariya da su da iyayensu to shikenan ku ku zo ga gwamnati ta kawo tsari ku shiga a aiki tare da ku a nema musu makamai idan za su fita operation mm. jami'an tsaro su sa su a gaba su suka san hanya sun san nan hanyar akwai kwazazzabu a cikinta a nan hanyar akwai sarƙaƙiya a cikinta a nan da sako ta korama ka gane ko mm. sannan kuma yawanci irin wannan ƙauyukan an san kowa an san wanda yake yana da alaƙa da abubuwa na laifi an san wanda ba shi da alaƙa da ayyukan laifi so kai tsaye a saurin gaggano wani abu kuma taka ne za ka iya gano suwaye suke kai musu man fetur suwaye suke kai musu abinci suwaye suke kai musu kwaya duk ta nan za ka iya gano an kai ya samu mutane irin wannan muka ce su aiki in suka yi aiki da su har hmm. aka kai lokacin da Allah ya taimake mu aka fatattaki wannan abu aka karar da shi to sai a dawo a ɗibi yaran nan sai a ce to wannan su tafi aikin ɗan sanda wannan a ɗauke su aikin civil defense wannan a tura su soja tun ma suna da training gwargwadon iko kaga ka rage ka yi amfani da su ka ci karfin wannan fitina kuma ka samar da sama musu aikin yi sun shiga cikin gwamnati to ba su karɓa ba da farko sai daga baya a 2022 gwamnan katsina eh, alhaji aminu bukhari sai ya kira kungiyar mu sai ce kai na takar ku ka mana kaduna ne kuka zo ka ce me kaza me kaza me kaza me kaza me kaza muka ce tana nan ita to ni so ga mai ban shawara a harkar tsaro ku zauna da ku da shi mu ga ya za a yi a jihar katsina to muka zauna kwanan da tara da jami'an sa da mu muna zauna ana ta duba abubuwan yadda zai suitin nasu da sauransu har suka fara samun wani mutum ya fara kera irin mota ta apc wannan armored abin nan din motar soja na'am amma suke yake kera musu yake kera su da sauransu hmm. suka je suka kafa wata santa wacce suka hada dijjanan tsaron suka sa tsari da yadda suke kallon dijjihar katsina da ƙauyukan da yadda ake ba su rahotanni cewar akwai matsala a gu kaza yadda gaba ɗaya da soja yana da wakili a gurin dss suna da shi airport suna da shi da tana nan santar ni na ji na ga yadda suke operating a lokacin bayan mun gama tsarin sai suka ce su za su yi aiwatar sun fara aka shigo hanyar siyasa shi da Allah ya kawo wannan gwamna ya zo ya dau abin ya karasa shi ya kawo komai ya ɗibi yaran ya ba su training din ya kaddamar da abinsa ya fara aiwatar da abinsa to mu dama abin da muke faɗi shine wannan abin hmm. in suna so ya nasara za su yi shi a jihar su amma sai dai su aiki da gwamnatin tarayya su aiki tare da gwamnatin tarayya ya zamanto cewar duk lokacin da za su fita aiki tare da jami'an tsaro da soja da ɗan sanda da dss da kowa da civil defense suke taruwa su je su yi aiki hmm. sannan makamai ya zamanto a custody na 'yan sanda suke yadda duk lokacin da za su operation suna da shi idan suna patrol na unguwa a kauye a gari da makami a hannunsu da safon da su karba su zo 'yan sanda su tabbata an kirga harshashi da komai daidai yake a canja wannan su ɗauka wannan su koma ka gane ko dan ba zai yi ka zo kai training din matashi ka bashi makami ba kai masa tsari ba daga ba sai ya zo ya zame maka matsala za matsala to shi ne aka zauna aka yi tsari to yanzu su wannan gwamnonin da suka yi so muka yi a shahar da muka ba su mun so su tsaya su kaddamar da shi rana daya kuma su fara wato offensive operation ba wai a zauna ana gadin gari ba a'a a fara neman waɗannan mutane duk inda suke a farmake su akwai tsari da gwamnatin tarayya ta fara yi wanda wasu daga cikin 'yan tadan sun yadda su za su miƙa makamansu hmm. to wanda ya da zai miƙa makamai a bashi lokaci an baka daga nan zuwa rana kaza ko zuwa ta kaza in ka zo ka ajiye makaminka shikenan gwamnati za ta baka some kind of amnesty za a baka mm. al'umma da sauransu amma magana ka kawo makami a baka kuɗi babu shi saboda ai ai ai amana ƙasa ka ci hmm. ka ci mutuncin wanda ba abin da ya maka ka halaka wanda bai maka komai ba su jawo sai rike wani ka karbi kuɗi so da haka ba dalilin za a ba da kuɗi in ka ba da kuɗi in baka yi sa'a ba wani makamin za a je a siya tunda an yi a baya an gani so da haka a tsaya yi magana ce kawai ta a'a eh za ka dace al'umma kuma za a buɗe makarantu da wajen shan magani da wasu abubuwa da makiyaya da za ka yi kiwo sannan su mutanen da aka cutar da su sakamakon nan abubuwa wanda suka sai da gonakinsu suka sai da dabbobinsu domin biyan fansa su karɓi wansu a duba da za a yi a taimaka musu gwamnati ta taimaka al'umma ma taimaka musu wannan shine tsari su da mu mun goyi bayan wannan abu da su amma sai sun yi aiki tare da gwamnatin tarayya idan ba za su yi aiki tare da gwamnatin tarayya ba to abu zai zama matsala a ƙarshe tunda kundin tsarin mulkin ƙasa ya ba gwamnatin tarayya ta cike da iko akan harkar tsaron ƙasa da makami da baka ma lasisi ne da zaka rike makamin to si aiki tare bisa fahimta su tafi tsare to shine maganin wannan fitina kuma kamar yadda na sai faɗa muku muna ganin an yi wato overstretching mm. su jami'an tsaron ƙasa saboda yau operation a cikin jiha 36 da muke da ita a ƙasa da abuja mm. kusan jiha 31 akwai operation daban-daban akan harkar tsaro da yake tafiya a wannan gura so kaga jami'an tsaro yanzu abu ya faru kamar hmm. kwanaki da ana rigimar nan ta plato sai da aka ɗebo sojojin bauchi sojojin da suke bauchi da gombe duk aka da su plateaus ka gane wani ke nufi na fahimta ina nuna ma ka gane cewar muna bukatar jami'an tsaro da yawa a ƙasa to kaga wannan abin da aka yanzu misali ka tsina kun sai rukurutu mutum dubu biyu da wani abu mm. zamfara ta yi dubu uku da wani abu kamar to yanzu idan ka zo ka haɗa su jami'an tsaro conventional security out, outpost uh, outpost namu na kasa guda 500 sun zama su dubu uku da biyar. idan ka rarraba su a ƙananan hukumar zasu yaki. zaka kana da namba mai yawa da za a iya farmakar duk da ake so a farmake shi to so ka shi sa mu wannan abu da suke yi mu ne musu fatan ubangiji Allah ya taimake su ya wuce musu gaba kuma Allah ya sa kada a yi amfani da wa'annan abin a sa siyasa a ciki wannan shine fatan mu a ha yanzu yan Najeriya wasu eh, suna nuna shakku da kuma damuwa na ganin cewar gwamnati tarayya a kwanakin baya an tata jijiyar wayan da magana ta tada kura sosai na cewa za ta dauke wasu sassa na wato babban bankin najeriya cbn a mai da su jihar lagos wanda tuni ma wasu sun fara aiki a can da kuma ɗauke wani bangare na wato fan shi ma daga jihar katsina a mai da shi zuwa wato jihar lagos wanda da yawa wasu suna nuna shakku na cewar kama akwai wasu ababe da ake taya wanda yan arewa su gane <coughs> to rabi ka ce abin da hamma a riga an fara aiwatar da shi ya yayi nisa an fara aiwatar da shi saboda haka eh, ita gwamnatin tarayya da farko ya kamata idan za a zo da policy mm. komai kyansa ya kamata a ilimantar da 'yan kasa su san me dalilinsa ko me sa a kashi daga baya kaga sai bayan da suka yi abin suka fara fitowa suna cewa a'a tun lokacin tsohon gwamnan banki zai ko sunu sulami da ne lalle ake cewa ya ba da shawarar a ɗauke ɓangaren da yake kula da sha'anin sa ido akan bankuna na kasuwanci a mai da shi Legas saboda mm. duka bankunan ƙasar nan gaba ɗaya banki ɗaya ne headquarters take abuja duka rago headquarters su tana lagos so da haka to kafi wannan ka faɗi wannan mutane za su fahimci za su fahimci abin ke faɗi to inda aka yi kuskure shi ne idan an ce akwai cinkoso a nan wurin a abuja in har ba za a iya nema musu zuwa abuja ba ko ku ana ganin aikin ya fi cancanta a abuja to ai sai a kalla a gani cewar idan maganar bankuna kake da yawa inda suka fi yawan cunkoson bankuna a ƙasar nan za ka ce lagos za ka ce jihar rivers za ka ce jihar kano za ka ce jihar anambra manyan jihohin da kasuwanci na da karfi a gurara mm. to ka kamata ya sace to shi kenan supervision za a maida kaso 50 bisa 100 ko 40 bisa 100 zuwa lagos za a ɗauko kaso goma su je kano kaso goma su tafi ribas kaso goma su tafi ka gane ku irin mm. abin da ya kamata a tsaya kenan to amma wato yadda aka yi abin gadangaren dole zai janyo zargi kuma hankalin mutane zai zo a fara magana a a'a me ka kaza me yasa kaza me yasa kaza me yasa kaza me yasa kaza to ni kaga lokacin da ake magana ko shi wannan eh, ya sunan su pan eh, din mm. ni na san da ni na san a Lagos suke da ba ban ma san ni an ce wai su da Abuja din ba na'am ni ban ma san ce su da Abuja ba sai a lokacin aka ce a ai gwamnati mai tafiya Hadi Sarka ya ce su da wannan amma bai ta da musu guri ko makamacin da baka so haka wato akwai gap na communication hmm. tsakanin gwamnati da al'umma kuma ita gwamnati ya kamata kullum ta dinga ka dinga kallon abin da zai iya kawo zargi yanzu misali idan shugaba buhari ya ce lokacin da ke shugaban kasa ya ce headquarter ta sojojin ruwa na kasar nan ta dawo jihar katsina hmm. kaga dole mutane ba hankalinsu ba zai kwanta ba su a ah, me haɗa katsina da ruwa ya za ce a ɗauko hukumar sojan ruwa ta da jihar katsina mm. dole a zargi cewar to a ah, so shi su mai da hedikwatar najeriya kaduna ko jihar katsina wancan abu to akwai satin policies da in gwamnati za ta yi su ya kamata ta yi nazari ta kalle su kuma komai kyan policy na gaya maka hmm. idan baka bata human face ba baka bata fuska don za su fahimce ta ba to mutane ba su fahimce ta ba su yi mata mummunar fahimta kuma baka manta ba lokacin da ake yaƙi neman zaɓe kamar wanda suke daga other side wanda suke adawa da ita jam'iyyar apc inda mm. tinubu yake takara su dinga cewa kar ku zaɓi tinubu kun zaɓe shi zai mai da hedikwata lagos to wannan abin sai sa kama wannan abin ya ya yi tasiri kuma zuga ta yan ƙasa na kwarai da gaske Ba ga wannan bari mu kalli a zanga-zanga ta fara barkewa a najeriya fushin 'yan najeriya ya fara wato ya fara kai su daga cewar kawai yanzu gwara su fita kan tituna su bayyana fushin su da kuma irin halin da suke ciki na tsadar rayuwa wanda an yi zanga-zanga a jihar Neja wanda an samu wato a abubuwa bai ga sunan nan jihar Lagos an yi shi wanda akwai wasu ababen wanda su masana suna ganin cewar ba a magama ba wasu jihohin za su iya amsa wannan kira din me za ka iya cewa dangane da wannan abubuwa suke to shi in ka kalli tarihi mm. na duniya ba wai Najeriya ba ɗaya daga cikin abin da ke haɗa kan al'umma abu uku ne na ko amfani da addini mm. kawai amfani da ƙabilanci haɗa su ko wahala ta rayuwa ta haɗa kansu ta ta haɗa su gaba ɗaya ta haɗa su gaba ɗaya ah, tun daga cikin shekara ta gabata mm. lokacin da aka fara samun magana cire tallafi na man fetur kudin man fetur ya daga tun daga lokacin kamar aka yi losing control a kan kasuwanci dama a ƙarƙashin wani demokuraɗiyyar da muke muna operating tsari na wato wato jari hujja mm. wato kamar ka ce gwargwadon kudinka gwargwadon shagalinka duk ɗan ƙasa yana da iko a kan abin da ya mallaka ko yake kasuwanci a kansa hmm. ka gane wani ke nufi yanzu nan a kasuwa yau da safe a ce ana sai da kwake kwano ɗaya naira dubu biyu yanzu mutum ɗaya gida ma zai ce a mai da shi dubu biyu da ɗari biyu ba wani dalili ba kuma ba kuma wanda zai ce da shi don me yasa ka mai da shi dubu da ɗari biyu saboda a bisa tsarin da muke operating a haka yake an bari tun daga baya ba a yi wa kasar tsari ba muna da hukuma mai kula da haƙoƙin masu siyan kayan amfani wato consumer protection council amma ba ta aiki ba ta aiki ko kaɗan ba ta aiki so da haka kowa yana da iko akan kayansa kaji na farko hmm. sai mu je na biyu kasancewar gwamnati ta zo sabuwar gwamnati ta tarar da irin matsalolin ta gada daga tsohuwar gwamnati na farko sun ciwo basu suka kala-kala sun dibalin sun rage darajar kudin kasar ga shi sun buga kudade sun cika kasuwa a dukiyoyin sun cika kasar da sauransu an buga kuɗi sama da tiriliyan 23 ba ka'ida ba damuwa an suka babu tsari ba abu kowane yin tsari ya kasa al'umma ya sa farashin kaya tashi da sauransu sannan ita kuma gwamnatin da ta shigo yanzu inda ta yi kuskure shi ne ta kyale wasu hukumomi a cikinta suke kara wato haraji akan kamfanin nuka na ƙasa da kuma wasu services wato ayyuka a ƙasa misali mm. shine yanzu hukumar kwastam sun ƙara kuɗaɗe na fito da in ka shigo da kaya daga waje za ka bibiya to duk mutum barin faɗa maka yanzu idan ka ce ka ƙara miliyan ɗaya a kan kwantena mm. da ta zo da ƙasar waje za a yi kilarin ɗinta a sa misali da ana kilarin kwantena a miliyan takwas sai ka mai da shi miliyan tara to idan shi dan kasuwan nan ya kara miliyan ɗaya ya sa ya yi kilarin sa in ya tashi karawa kuɗin da zai kara a kan na kwantenan nan miliyan ɗaya da kaɗa masa in ba sa sai ya kara abin da sai ya kai miliyan biyar a kanta ka gane nake nufi mm, eh. misali yanzu a siya kujeru ka yi oda ka shigo da su mm. sai aka zo aka ce an kara maka miliyan ɗaya a clearance na kayan na shigo da waɗannan kujeru to karshen ta akan kowace a yan set ashirin ne a cikin container mm. kan kowane set sai ya kara dubu biyar ko dubu ɗari hudu da hamsin a kai subhanallah ka gane wani ke nufi kaga dole farashin kaya ya daddaga ya karu. to sannan ka dawo ka duba kuma wasu wasu wasu indicators na duniya mm. wannan yaƙe-yaƙe da muke fama da su guda biyu a duniya sun taɓa harkar abinci sosai a duniya yaƙin ukraine da rasha saboda irin alkama da wasu kayayyakin noma da suke fitowa daga wannan yankin hmm. ya taɓa wato production wato yawan abincin da ake nomawa ake fidda shi ake sai da shi yanzu kusan duk kasashen mu na najeriya ai muna siyan alkama da dama daga ukraine da america mun ki tsayawa mu kiretin dama da za mu noma iya alkama da za ta ishe ma mu sai da ita ba ma yi ko muna da dama da za mu yi din amma ba ma yi so da kaga alkama nan dole ta tsada haka ita ma shinkafar sai ta tsada to mu yi kokarin muna cewa mu noma amma duk ka. da aka ba wa jari na sinoman shinkafa a najeriya ba noman suka yi ba kafa masana'antun cashe shinkafa suka yi ba su da gonaki da suke noma sai dai su je suna bin manoma suna siya to in ka kula yanzu daga watan da damuna ta tsaya zuwa yanzu in ka kula yanzu kamfanika da mara suke shinkafar ma ba sa yin shinkafar saboda babu shamfare da za su siyo su cashe tan su ɗure ta a buhu an samu kayancin ita shinkafa sai da ta kai ta kawo kamfanuka suna zuwa kan gona hmm. su tsaya a kanta ba a girbe ta ba su yi cinikinta kwarai da gaske an yaka to kaga dole wannan za mu samu matsala in ba mai sa'a ba kamfanin nuka manya da suke harkar sarrafa abincika da sauransu duk za su siya wannan abincin su je su ajiye a stores su saboda production din abincin da suke yi da sauransu kamar yanzu masara hmm. da ita ake su complex din da ake na ci na yara da abincin kaji da sauransu to dole kamfanin da za su siya so da kaga zai zama to za a samu karancin ta sannan kuɗin su shine matsalar da muke fama da ita ta rigimar tsakanin Najeriya da Nijar da Nijar da Mali da Burkina Faso wannan kasashe guda uku suna amfani da saifani da suka yi wa ita kasar faransa ta waye sai ta kulle din ɗinsu da za su samu kusi kuɗaɗensu suke ciki sai ta kukkulle din ɗinsu sau da haka mutane 'yan kasuwa da suke guraren su sun fuskanci wanda za a canja kuɗin kasashen su mm. ba san ya za su yi da kuɗin su ba sai ga mafi sauki su yi amfani da kudaren su su sai abinci su stocking ni wani mutum wata bakwai wata kamar hudu baya wallahi daga kasar daga cikin kasashen wanda ya kira ni ce kai ka ga shugabanninku su san yadda za su yi tare abinci kansu daga fita daga cikin kasarsu yau a duniya kowace ƙasa ƙoƙarin take ta tare ɗan abin da ta noma a cikin ta saboda akwai hasashen za a iya samun eh, karancin abinci a duniya ma ba wai a afirka ba so da aka su tattare abinci kansu sai na fita ana zuwa da saifa yanzu misali in ka zo da saifa najeriya saboda lalacewar darajar naira abinda za ka siya da sai fa miliyan ɗaya yana da yawa compared to ka ɗauki namu kuɗin naira ka je siyo abinsu akwai mutum yana da ne wani aboki na muna waya da shi sai ya ce yana illela sai ya ce ah, me kake ne a Niger sai ce ainihin shinkafa nake siya yanzu daga Najeriya sai in shiga Niger sai in sai da ta in saifa in na sai da ta in saifa ina samun riba kusan kaso biyu bisa uku ko ya dai da abin da yake sai ce yana samun riba mai yawa akan abin da yake haka wata uku kenan baya wannan da abin da ke gaya hmm. so ni tun daga lokacin na fara hasashen cewar za mu samu matsala ta abinci ta abinci na kudin su shine wato yan kasuwar mu hmm, na cikin gida dama kowa ya san lokacin duk da aka ce watan ramalana yana approaching din za mu shiga watan ibada na azumi akwai 'yan kasuwa da dama da suke siyan abinci su ɓoye shi saboda sai lokacin ya zo mm. a ɗaga kuɗin abincin ba ma abinci ba har irin su magi da kwai da dankalin turawa din so da mutane da dama suna amfani da shi azumi za ga inda ana sai da buhun dankalin nan dubu goma sha bakwai idan azumi ya sai ga an kashi talatin da biyar ka gane ko to wa'annan factors in su suka haɗu suka janyo wannan matsalar ta wannan masifar tsadar ta rayuwa so da haka na farko akwai abin da gwamnati ya kamata ta yi sa shine ta sassauta haraji da take cajin 'yan ƙasa sannan services kamar a ce yadda ake biyan kuɗin wutar lantarki da wasu haraje-haraje gwamnati take a rage su za ka ga yanzu kana da gurin sana'a yanzu a cikin gari za ka ga karamin hukuma ta kawo maka takardar haraji jiha ta kawo maka haraji illa wadda na gwamnati za su kawo maka haraji ka gane kana zaune a jihar sai ga ma'aikatar lafiya ta kawo maka takardar haraji sai ga ma'aikatar environment ta kawo maka haraji sai ka ga standard organization sun kawo maka haraji sai ka ga harajin da ake kawo maka ya yayi yawa sai ga kai kai ne ma kake cin riba a wannan gurin ne me yasa ba za ka kudin wuta ga ruwa ga kudin ruwa ga wuta da tsadari na ga gas da diesel yanzu shekaran jiya shekaran jiya a nan abuja da ake sai da tukunyar gas naira dubu goma sha bakwai a nan abuja to wannan abubuwan su suka taru suka haɗu kaga sun sa abin ya haukace lokaci guda kuma a tsarin mutumin najeriya gaba ɗaya ma tsarin mu yanzu idan yau aka ce buhun wake ana sai da shi naira dubu tamanin idan mai kosai ta je ta siyo kwano uku ta zo ta kosai ta rage kwantiji na kosan ta ƙara masa kuɗi kuma to ko buhun waken can ya da dubu hamsin ba za a dawo a ƙara girman kosan ba a rage masa kuɗi a ya tafi kenan forever ka gane ko hmm. to waɗannan factors din su ne suka taru suka janyo mana wannan matsalolin to kuma kafin shi kuma dan siyasa kullum kofa yake nema na'am shiga kamar adawa ta siyasa zai dan siyasa da yake adawa da wannan jam'iyyu shi kuma da ya gona abin sai ya dauke shi to ai bari mu yi amfani da wannan abin mu yaki gwamnati da shi sai ya dauke shi ma ya ta ya ta zuga mutane da sauransu da wadawa to kamar ka abin yake faruwa so da haka maganin wannan abu shine hmm. gwamnati dole ta ɗauki matsayinta a matsayin ta na gwamnati shi shugabanci ba magana zancen kawai ka zo ka mutane titi ka gina asibiti ba haka ba ne ba shine kawai responsibility gwamnati ba muhimmin responsibility da gwamnati shine ta tabbatar da doka da oda a cikin al'umma gaskiya ne ta tabbatar da adalci a tsakanin al'umma tabbatar da cewar ni da ba dan jarida ba ba ta bari kai dan jarida ka zalunce ni da aikin jarida ba ni wannan da yake malamin addini ba a bashi da yana malamin addini ya ci zarafi na ya ci mutunci na ba saboda alakar da asita addini ba sannan ni da nake ɗan kasuwa ba a banin amfani da jari na da kasuwanci na in tsawwala wa wanda yake bai da wannan damar ba dole gwamnati sai ta zama ita ce a tsakiya mm. duk yanzu 'yan kasuwan da aka san cewar suna amfani da irin wannan damar su tara abinci su ɓoye shi gwamnati kira su ta tsawata musu kuma ta ce ba ta yadda abinci daga kan kaza ya haura kaza ba dole gwamnati wannan ta sa mataki sannan duk wanda yake so ya amfani da wannan abin ya zuga yara su fito su je suna fasa kantinan mutane suna kwashe kayansu ko suna fasa gidajen mutane suna kwasa gwamnati ta hukunta shi da yana sai jefa ƙasa into anarchy ne so dole gwamnati ita ce take da responsibility mafi yawa akan wannan al'amarin ta tursasa wa'ancan su yi abin da ya dace a adalci kar a bari a zalunci mutane idan sun ce sun ɓoye ba za su ba gwamnati ta san yadda za ta fito da nata wanda ta siya ta ajiye ta kuma ba da oda a siyo wani a shigo a karya a karya farashin to amma in ka kalla hmm. dole duk abin ka je kara sai ka nemi gwamnati wani a bakai yanzu misali a ce ana sai da buhun taki naira dubu ashirin da ko dubu talatin ka kaddara abinci zai sauki na zai ba to shi sa na gaya maka kai gwamnati tana da rawar da za ta taka muhimmiya a cikin wannan al'amari amma kuma kuskure ne a kyale wasu mutane su amfani da su don siyasa su sa a fito a kama kone-kone ko a faffasa kantunan mutane a musu wa wasu wannan ba daidai ba ne babu wayewa a cikin wannan al'amari kamata ya gwamnati ta ɗauki mataki ta tabbatar da cewar bata bar manyan 'yan kasuwa suna amfani da damar su ana cutar da talakawa da ragowar al'umma ba wannan tsarin da muka ɗauka na najeriya na jari hujja a cewa kowa yana da iko a kan kasuwancin su wala ba alheri ba ne a ƙasar nan yanzu ka jos ka kalli abujan nan mm. tun da ni da kai abuja muke kana da mutane na da mutane za ka ji mutum ya tafi neman haya ɗaki guda ɗaya ka jana cewa a cikin indiya na cin wani abu sai a ce da kai miliyan biyu ɗaki da falo kawai ana magana sai ka biya miliyan biyu to a ma'aikacin gwamnati yanzu ma'aikacin gwamnati ka auna albashinsa a shekara guda ta yaya za a iya cire kuɗi ya samu wannan da zai biya wannan kuɗin ya zauna ya aiki a nan gudu. In haɗa albashin sama na in ya tambaye bai ya koma kubuwa ko ya koma su ko ya koma kuje to in ka auna kuɗin da zai dinga amfani da shi na mota kullum ya zarya zuwa nan in ma yana da mota ka ce mai zai saka to sai ka auna man da sai ka ga rayuwa ba a ɗau ba ɗau hanya ta gaskiya ba dole sai mun koma baya mun yi tsari yanzu misali ya ce duk gida idan a area a sokore yake mai ɗaki kaza to bai kamata ya haura kaza ba idan a metawa bai kamata ba idan a kuje idan a afo yake idan a gwarin ta yake gwamnati ya ta tsaya a tsari cito ka san jihar lagos ai su sun yi irin wannan tsari lalle sun ce guri area kaza daki mai gida mai daki uku mm. ba zai haura kaza ba area kaza haka ake to yanzu dillali bayan ya ce ka biya shi service charge ka biya service charge idan office ne ko sai ya ce ka biya 10 15% sai a zuwa ce da kai legal fee mm. da agency sai a ce ana neman ka bada 15% na wannan ka ga ba mu ɗauka kan magana ta gaskiya ba gaskiya ba ga ni kira na anan shine na kira ga gwamnati ta tashi ta duba wannan al'amari na farko ta ga yadda za a rage harajika da ake ɗora wa 'yan ƙasa da kamfaninnuka hmm. a mai da abin da zai zama affordable kuma ta tabbatar da su kuma ba su ɗora wa mutane farashi da ya fi karfin su ba sannan waɗanda suke wannan ɗoye abinci cika gwamnatin tarayya ta zauna ta tsari kuma ta doka duk kasuwannin nan a ga kowane gwamna su je su yi dokoki a kasuwannin su kan cewa ba mu yadda a wannan lokacin a dinga sai da kaya ka sama da kaza ba musamman abinci da abin da ya fi zama important sannan kuma a sa ido game da yadda ake fitar da abincin wajen ƙasar nan a hmm. datse shi a ƙarewa shi ya wadata a cikin ƙasa da sauransu kuma a targetin yanzu noma mai zuwa a tabbatar an samar da tsaro yadda mutanen za su yi noma isasshe sannan a tabbatar an sauƙaƙa kudaden takin nan da mashinaris nan da ake amfani da su wajen noma na zamanin nan a tadda za a daidaita wannan abubuwan to shine za mu iya noma abincin da zai yawaita a cikin ƙasa tsadarsa za ta ragu kuma za mutane sami da ma za su ɗibi na kasuwancin su fitar shi zai su kasuwancin da shi na'am ta wannan haka yake ya shirif muna godiya kwarai da gaske a daidai na lokaci za mu je hutu rabin lokaci alabashi don muka dawo za mu ba masu kallon mu dama wadda muna da tambaya ɗaya da ya rage wanda shi ne za mu duba batun yunkuri da kwamitin da wasu wato kungiyoyi da suke taƙi kiran cewa a samar da wato wani kamar yadda aka yi north east development commission su ma a samar da north west eh, development commission wannan tambaya alabashi da muka dawo za mu ba shirif dama ya amsa mana shi shi masu kallon mu shirin siyasar mu aiki nan da yake zuwa kai tsaye daga nan gidan talabijin na kaftan hausa daga nan bambiran tarayya abuja idan kuna biye da mu a cikin shirin kun dai da tattauna na ta kasance daga farkon shiri da wasu batutuwa da muka tattauna masu matukar muhimmanci tare da fatan kuna jin daɗin kasance da mu a dinnan lokaci za mu je hutu rubin lokaci alabashi idan muka dawo kuma shirin sai daura muka sai mu ce a dakace mu. to madalla masu kallon mu da dawowa ta cikin shirin siyasar mu a yawan da yake zuwa muku kai tsaye daga nan gidan talabijin na kaftan hausa daga nan bambirin tare abuja idan kuna biye da mu kun dai je da tattauna take kasancewa tare da nastura a shefe yanzu kuma shirin zai daura ranka da barkanmu da dawowa to alhamdulillah a lokacin da aka samu barkewan wato a wato nan ta matsala ta boko haram a arewa maso gabashin kasa baya ga abubuwa da kuma shawarwari da kuma ababe dai da yawa wanda aka samar da wato north east development commission wanda aka samar da wata hukuma wadda za ta farfado da yankin arewa maso gabashin najeriya saboda irin daidaita wannan yanki da aka yi da yadda abubuwa suka taɓarɓare na sha'anin walwala da jin daɗi da gidaje makarantu mm. asibitoci da dai sauransu ita ma arewa maso yammacin kasar nan ta fada cikin hannu abin da shafi wato wannan matsalolin da muka tattauna a yanzu wanda yanzu ga 'yan gudun hijira nan ga zaurawa ga marayu ga markarantu da yawan gaske da suke kulle ma wasu har yanzu ba a buɗe su ba saboda matsalolin na wannan sa wasu kungiyoyi sun taso wasu suna ba da shawarwarin cewar a samar da kamar yadda aka samar da ita north east commission development commission ita ma a samar da wato yankin da zai farfado da wato wani hukuma da za ta farfado da ita wannan yanki na arewa maso yammaci menene ra'ayinka to wannan abu ne mai kyau duba da la'akari da irin yanda aka wato tarwatsa al'umma a wannan yankin hmm. da irin yadda ƙauyuka da dama sakamakon eh, biyan fansa ta an ɗebe yan uwansu da wai da wai ya zamanto gaba ɗaya ma wasu ma sun ma gaggo ma ba ma mutane a gaggo mm. saboda wani wasu kuma suka faɗo cikin birane kuma kawai watan gari suke a cikin biranen nan ba su da wata hanya ta wai samun cin abinci yanzu misali dai da abin da ya faru a zamfara ko refugee kan officially wanda gwamnati ta recognize a refugee kan babu yara marayu suna nan ba adadi sannan mutanen da suke cikin garin gusau kadai hmm. waɗanda suke roaming about randa na nuka je garin eh, shi chief of staff na gwamna yana gama na naman tafi gaɗin amma nan ba ce mai mugun yawa da mata da ƙananan yara da tsofaffi so wannan abin da aka yi daidai ne a yi wannan tsari a samar da wani tsari na musamman kuma a nemi mutane masu nagarta a basu jagorancin wajen ga ba ma suna kono central din Kadu ba. su mm. akwai matsaloli yanzu jihar niger da jihar nasarawa da plateau da benue mm. duk su ma sun samu na wanda wasu bangarori ma jihar lokwaje haka nasara duk akwai irin matsalolin sannan yin hakan ba zai zama laifi ba kuma zai rage zafin raɗaɗin ɓacin rai da yake tattare da su mutane da suka da wannan masifar in kai haka za su san cewa suna da gwamnati ta san da su ta yadda cewa su ma 'yan ƙasa ne hmm. suna da haƙƙi a cikin ƙasar ni na ba da shawara ga shugaba mai bulatin daidai ne a wannan abin kuma na san abin a majalisar wakilai kamar har ya je kamar stage na karshe na jin an yi first reading an yi second reading na jin ya kai wannan matakin to mm. haka na kira ga shi shugaba bola ahmed tinubu ya kula da wannan abun kuma ya bada wannan dama domin komo a wannan taron namu mutanen da suka da shawara a wannan abun suna da yawa wanda suka bayar suka rubuto mana shawarwari da yawa sun nema a wannan abun so da haka ina goyon bayan a samar da irin wa'annan hukumomi don a taimaka al'umma. ta wannan haka yake ina ji a daidai na lokaci za mu je ga masu kallonmu domin su masu bayyana nasu ra'ayinsu dangane da abin da muka tattauna masu kallonmu shirin siyasar mu nan da yake zuwa mu kai tsaye daga nan gidan talabijin na kaftan hausa daga nan birin tare abuja ga lambar wayan aka akwatin talabijin ɗin ku kuna shigo cikin shirin kai tsaye domin ba da taku gudumar tabo ga kiran mu na farko a na'am assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam barka da ita da fatan za ke takaitawa babu da lokaci eh, hajji abu fata barka da yana barka da kokari to habuwa ba ko barka da zuwa mashura na barka da albarka na'am to kana tare ta Habu, ga mai kantin sauki da bai jihar katsina hmm. to ni tambaya ta a nan gun zan nake so magaban bako na'am ko kuma shawar da nake so in bashi ya kamata a ci a matsayinsu na dattawan arewacin najeriya ko kuma masu faɗa a arewacin najeriya ya kamata a ce su haɗa wani guruf ko kuma wani kungiya wanda yake da masu hannun da shuni da kuma a su hannun talakawan waɗanda za a tallafa ma ainihin marayu waɗanda yan boko haram suka kashe da kuma waɗanda yan bindiga suka bindige su da kuma waɗanda suka yi sama mazaunin su kawai gida ya kamata a ce a arewacin najeriya tun da wannan yaƙi wannan yakin yaƙin je ba cinye bane kuma ana ana ana wannan abun to ya kamata a ce a kafa wani kwamiti mai karfi wanda ba gina uh, wata gidauniya haka wanda za ta ce tallafa ma mutanen musamman wurin da jihohin namu da katsina sokoto zamfara kebbi ɗin nan wanda waɗannan abubuwan suka da suka suka fitinu suka damu to in da ka ci an kullo da wannan gidauniya insha Allah za ki za ga cewa an samu sassauci akan abubuwan da suke faruwa kuma da irin tashin hankali ma da ke faruwa domin su mashin kuɗi ke sanya su su kara faruwa cikin wani tashin hankalin fatan ma nan Allah ubangijin Allah ya kawo shi ni na gari ku tashi lafiya daga abu ga mai kantin sauki daga jihar katsina na to muna godiya kwarai da gaske da wannan shawari naka amma kuma idan habu ga kantin sauki na tare da mutum farko kamar mun yi magana kan shi northwest development commission to yana gani kamar haka ah, ban da shi na'am ai na faɗi cewar akwai wani tsari na mu al'umma hmm. da ba wani mutu kaɗai kadai ba mu mu al'umma za mu taru mu ga ta za a taimaka al'umma ai shine muhimmin al'amari kuma shine abin da zai kawo wato kauna hmm. a tsakanin al'umma din yanzu wanda yake jihar zamfara wannan bala'i ya same shi ya ga mutumin jihar nasarawa ya aiko da kudin kudi gudunmuwa don a taimakawa waɗanda wannan musiba ta sami sana kawo karfin zumunci da kauna da dankon soyayya zai ƙara shiga cin al'umma ai muna da wannan tsarin kuma yanzu kamar jihar katsina ai sun kaddamar da suna su wanda yake na jiha ne wannan ah, katsina security trust fund su ma jihar zamfara sun yi kuma dama mu a takardar muka ba su tun farko mm. mun nemi cewa kowace jiha ta yi security trust fund wanda za a dinga tara kuɗi don taimakawa da tallafa harkokin tsaro a ciki har da tallafa mutanen da tsaron ya abubuwan tsaron suka tarwatsa su kuma wannan ba sai mai kuɗi ba yanzu da ma'aikacin gwamnati da ɗan jarida da kamar shi da yake kasuwa yake kantin sauki ya ɗau naira dubu da account nan an faɗa ya saka idan mutum dubu ɗaya suka ɗau naira dubu ɗaya suka saka nawa kenan aka samu kaga kuɗi ne mai yawa to abin da muke so a yi kenan a arewa shine zai nuna ita kanta gwamnatin cewa al'umma ta tashi tsaye tana nema kanta mafita a wannan tashin hankali na'am to ga kira na gaba na'am assalamu alaikum rahmatullah Salamu alaikum barkan ku da aiki to hajiya da salamatu daga jihar Katsina barka da shigowa ina gudumawar ki ne ko da yake dai yanzu haka ne domin mu da wuta ba mu daɗe ba amma na rubuci wani bayanin. Na'am. Eh, abin da nake ba dattawan arewa shawara hmm. tare da malamanmu da mu duka na arewa. Wannan eh, yan bindigar sun fi ƙarfin gwamnatin jiha kamata yi gaskiya gwamnatin tarayya ta shigo nan ciki amma maganar gwamnatin jiha za ka iya duk ya ja mamu wannan babban matsalar kamar a fara a cire wannan subsidy din ai babban matsalar da muke fama da ita ta rashin tsaro inda da za a kawo tsaro wa'annan wa'annan yan gudun hijira dukkan su da ba a same su ba amma inda gwamnatin tarayya za ta shigo cikin wannan al'amari suna da jirage tun muke suna da motocin yaki in baburan yakin ma muna da su muna da sojojin kasa muna da sojojin sama da ta wannan dan Allah dan annabi ya kamata wannan abu ya zo kashe in kowane ya koma ƙauyen shi ba mu da matsala kowa yana cikin yana hidimar shi ma kauyawa su ba su ga ba wai da gwamnati suka dogara ba kawai ya kawai in abin da ma suka dogara da gwamnati sai dai ta makaranta in aka ɗan gina masa asibiti aka kai masu malami wanda zai ɗan kula da su su shi kenan abin da suke so kenan su dama suna da hidimar suna da kasuwancin suna da sana'o'in su ne da duk inda muke so da ta wannan dan Allah dan Allah a da jiragen yaƙi nan sai a ce akwai jiragen yaƙi amma ba inda za a kai hari sai yan kan maulidi sai kan mutane rikin jihohi ga gaskiya amma gaskiya ta ki bayyana tsakanin da Allah. Duk aka yi wannan an ɗaya da ɗan gudun hijira an waɗanda wata rana za su zama makamai a kan kowane da yake kakama shi yana cikin ya fita daga cikin matsala. to wannan haka yake hajiya salamatu kwarai da gaske muna godiya. Allah ai ya cika mu daga wannan. Ko abin da muke so da tawon mai wannan don kiya don Allah shi ne ma mu gaba su je su ga wannan eh, eh, eh, kuma batun don Allah don Allah abin da muke so to nan ne aka kawo muna muna godiya kware da gaske ajiya salamatu muna godiya kware da gaske to na kai yake ah, assalamu alaikum a gurguje da muke tare kuma daga ina assalamu alaikum wa alaikum salam da muke tare kuma daga ina ina tare da kotu to kotu Ahmad a gurguje ya mu da lokaci aiki ba lokaci gaskiya afirka ta wasu matsaloli ne abu baya ya bani tsoro to Allah ka mu sa ba da wannan nan da arewa farawa da mutane kaga wani halin da ake ciki da wannan tunanin cewa da katin zaɓen ma za mu iya canza gwamnati nan gaba yanzu ma ana sa mutane suna tsanan ma yana ma zaɓen ma yanzu da haka mun wa'azu an sace zaɓe amma mutane saboda tsanar irin abin da halin da ake ciki wallahi zaɓen ma ba sa fitowa hmm. kaga nan da wata mukarai da ake gadara da ita da makakara ake sa shi a gabanni na gari to nan gaba talaka yana cikin wannan halin to ba zai ma tunanin mata yi gaban ba yanzu matasanmu na arewa an sa musu su gilla na shaye-shaye da rashin ilimi duk wani abu yana ƙara nakasa al'ummar mu ne ba musamman shaye-shaye na yanzu ta gani nake kotu ina tare yara ina ganin matsalolin da ake shiga to saboda haka da tamu na arewa su tashi tsaye su yaƙi jahilci da kuma shaye-shaye. Mm. nan gaba ba hannun da za mu shiga sai ya fi wannan fa da muka muke ciki ba. Allah ya sawa. Allah taka da alkhairi. To muna godiya kwarai da gaske. to a ranka da muna da sauran minti hudu da ya rage mana kowa ga kira guda biyun nan wanda na san za ka sauka ta aliki a kansu to na farko eh, bayan ga kan ita magana da hajjiya ta yi daga jihar katsina ai shi wannan faɗan tun da aka fara ai gwamnatin tarayya ce take yin hmm, sa ina jin da dama ta ba da uzur ta ce bata bibiye eh, a ai ko ta bibiye ba ai gwamnatin tarayya ce dama ke yakin soja da dan sanda da jami'an sanda na farin kaya hmm. su ne akan gaban yakin yanzu ne gwamnatocin jihohi suka ga cewa akwai buƙatar su nemi mutane daga yankunan su yadda za su haɗu jami'an tsaro na ƙasa a haɗu a aiki tare hmm. so muna ganin cewa wannan ba wani abu ne mai muni kuma haka ya kamata a yi kawai dai abin da ake bukata shine a yi abin tsakani da Allah mm. a yi da gaske a yi shi da gaske gwamnatin tarayya ta da gaske jirgin su da gaske mu ma al'umma mi da gaske sai na bin su magana da shi wannan daga Jos yake yi kan wannan abu wato abubuwan sun fi karfin ka dora su kan wata kungiya abinda gwamnati ya gagare ta ka kaddara kungiya ita kaɗai za ta yi abu ne da dukkanin mu kowa akwai abin da zai a matakin da yake kai hmm. yanzu misali shaye-shaye abu ne ne musiba a cikin mu amma kana zaton yanzu jami'an yan su su dubu biyar ko su su dubu tara da aka dan kara yanzu ka duba kananan hukumar da muke da su a najeriya ka raba su ga mutum nono za su yi aiki a karamar hukuma sannan banda da ka sa kan titina wato mu ne a matsayin mu na matakai a al'umma hmm. a unguwa a yanki za mu kwamiti na magana sa ido akan shaye-shaye idan muka hana safararsa a cikin al'ummar mu mun taimaka a gwamnati mun san akwai matsala da ake da ita saboda su suna da kuɗi masu harkar shaye-shaye amma idan unguwa ta haɗu Hmm. suka samu haɗin kan mai unguwa da dagaci ko hakimi aka samu fitattun 'yan boko manyan mutane da 'yan siyasa a wajen aka haɗu aka kama wani mai laifin a kai gaban hukuma a fito a yada a duk kafafen labarai mun kama wani ga kayan da aka kama shi da shi ga yanda yake cutar da 'ya'yanmu da sauransu an kai shi wuri kaza mun kai shi mun sa ido a kansa to akwai jami'an tsaron za su ji tsoron kai tsaye su sauran sakin wannan mutumin kuma a rubuta wa gwamna a rubuta duk wanda ya kamata sarki ne wa duk a rubuta musu takarda an kama wani a unguwa kaza ga record ɗinsa ga abin da ga hotuna da muka kama shi da shi gashi gashi mun kai shi hukuma gu kaza yana waje kaza hmm. haka ne za mu sai mun taimaki kanmu da kanmu zancen mu zama mai son gwamnati za ta iya mana dole abin ba za ta iya ba ba ma ta da capacity ko jami'an tsaron za su iya wani ba sannan kuma amana ta yi karanci a cikin aikin gwamnatin so da haka in kama wani kowa yadda yake zai samu kuɗi yake aka kama so da haka ku tsaya matsan ku na al'umma ku tashi tsaye ku jajirce yanzu yau in kuka kama mutum guda ɗaya hmm. aka ga duk dattijan eriyar sun kai mutum hamsin sun je police station da kansu gashi mun kama shi ga abin da aka kama shi da shi sun tafi sun je sun samu hakimi an san da hakimi an rubuta a sarki takarda an tashi sun je sun kai wa sarki takarda an kai wa majalisa an kai wa gwamna takarda an dubi mai shari'a shugaban shari'a na jiha an kai ma takarda rubuce mun kama wani an kai kwamishinan yan sanda to an san da gaske kuke in aka saki wannan mutum ba a kai shi a hukunta shi ba to ko me faru gare shi ba wanda zai zarge ku so da ka dole ne sai an ta tashi ba tewa kant wasu abubuwa ba zai yi mu zauna muna jiran gwamnati mana komai ba ba zai yi gaskiya ne to wannan kai ke muna godiya kwarai da gaske da amsa wannan gayyata kai muna godiya kwarai da gaske ta da fatan zaka koma gida lafiya masu kallon mu an ce laifin daɗi karewa duka duka a nan zamu da man shirin sai kuma gobe da misalin karfe daya muna dauke da wani sabon shirin ta da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu a madadin hukumar gudanarwa na gidan talabijin na kaftan hausa sunana abdulfatah fatah sannan na shirya na gabatar sai kuma bakon nawa nastura ashiru sharif sai kuma mai lura da shirin shugaban sashen hausa umar mamir gombe da haka nake mana fatan mu wani cikin koshin lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu allah ya taimake mu